يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin kunsa yauna ranar biyar daren shida ga watan jimadal akhir shekara ta dubu da da talatin da tara da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar sha shida ko ashirin da ɗaya ashirin da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ji kansu da rahama za mu tashi a hadisi na 149 wa an abi juhaifa kuma an karɓo daga baban juhaifa wa habibina abdullah wahab dan abdullah radiyallahu anhu allah ya yarda da shi qala yace akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya haɗa 'yan uwantaka bai na salman wa abid darda tsakanin sahabinsa salman farisi da kuma abin darda ɗan dan zaid fazara salmanu abin darda sai salmanul farisi ya ziyarci abokin yan uwantakarsa da manzo ya hada su yan uwantaka shine abu darda fara'a ummar darda da ya je gidan abu darda sai ya ga uwar darda matar abu darda kenan mutabazzila a shiga ta hargi tsatsa mutabazzila sanye da tsohon kaya faƙala ma nuki, sai ce me ya same ki ke kuwa ƙalat sai umar darda matar abu darda ta ce a akuka abu darda ɗan uwan yan uwan ta kakka baban darda mijina laisa lahu hajatun fi duniya ba shi da bukata game da duniya duniya ba ta gabansa kisa nima ban damu da sai ne kwalliya ko na sa kaya masu kyau ba na gabansa a abu darda sai abu darda ya dawo ya tarar da salman abokin yan uwantakarsa ya ziyarce shi fasana alahu ta'ama sai ya masa abinci faƙala lahu abu darda ya ce da abokin yan uwantakarsa salman kud ci wannan abinci da ne fa inni sa'im ni ina azumi ba zan samu ci ba amma kai da ka zo ga abinci ka ci ƙwala ma ana bi akilin hatta ku. sai ce ni ba zan ci abinci ba har sai ka ci fa akala sai abu darda ya ci wannan abinci ya haƙura da azumin da yake na nafila falamma kana lailu da dare ya yi. zahaba abu darda ya sai abu darda ya tafi zai tsayuwar dare zai yi sallar cikin dare faƙala lahu sai salman ya ce da shi nan kwanta ka yi bacci jikinka ya samu haƙƙin hutu fanama sai ya kwanta ya yi bacci tun ma haɓa ya ƙum sannan ya farka ya sake tafiya zai sallar dare ƙala lahu nan sai ya sake cewa da shi kwanta ka yi bacci har yanzu jikinka na buƙatar hutu kana da lokacin za ka bai wa jikinka ثم فلما كان min akhirin layin. sannan da kasau na ƙarshe na dare ya shiga in an kasa daren uku tunda ya ƙoƙarin yin sallar dare a farko an ce kwanta ya bacci ya bari dare ya tafi wajen tsakiya ya tashi an ce kwanta ya bacci ko to da kaso na uku na ƙarshe ya shiga na dare ƙala salman sai salman ya ce da shi ƙomil an to tashi yanzu ka yi sallar daren fasallaya jami'a sai suka yi sallar gaba ɗaya su biyu faƙala lahu salman sannan sai salman ya ƙara da cewa abu darda inna li rabbika alaika haƙa haƙiƙa ubangijin da ya ka yana da haƙƙi a kanka mai renanka wanda ya baka lafiya ya baka abin da za ka ci yana da haƙƙi a kanka tashin da kai domin yin sallah yanzu za ka gana da mahaliccinka ka ba shi haƙƙinsa na wanda ya cancanci a bauta masa ka bauta masa azumi da kai yunƙuri kake ƙoƙarin yi ibada ce ta Allah ko a lokacin yini wanda shi ma a ranar an sa shi ya ci abinci ko wa inna li nafsika alayka haqqan kuma haƙiƙa gangar jikinka tana da haƙƙi a kanka don haka na ce da kai kwanta kai bacci da ka sake tashi na ce kwanta kai bacci domin jikinka ya samu haƙƙinsa na hutu wali ahalika alaika haƙƙa kuma matarka iyalinka da kake aure suna da haƙƙi a kanka za ta so ka biya mata buƙatar ta sha'awa ko ka saurare ta don zantawa da ita ta ji abin da za ta ji daga gare ka kai ma ka ji abin da za ka ji daga gare ta tana da wannan haƙƙin fa'a'ati kulla zai haƙƙin haƙƙa don haka ka baiwa dukkan wani mai haƙƙi haƙƙinsa kada ƙoƙarinka na ka baiwa Allah haƙƙinsa ka hana kanka haƙƙi ka hana iyalinka kada ƙoƙarinka na ka baiwa iyalinka haƙƙi ka sariyar da haƙƙin ubangijinka da haƙƙin kanka a kowa ya samu haƙƙinsa daga gare ka fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallam sai abu darda ya je wajen annabi tsira da aminci allah su tabbata gare shi fa zakara zalika la ya ambata masa abinda abokin 'yan uwantakarsa salman ya faɗa masa فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce sadaka salman salmanu ya yi gaske rawahul bukhari Imamul bukhari ya rawaci wannan hadisi za mu koma mu bi kamar da muka saba marawacin hadisi sahabin da ya jiyo wannan hadisi shine wahab dan abdullah dan muslim dan junada wahab dan abdullah dan muslim dan junada an masa alkunya da abu juhaifa baban juhaifa sahaban annabi aliyu bin abi talib halifa na hudu na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana kiran wannan sahabi da wahabul khair wahabun alkhairi wahabu mutumin kirki wahabu mai albarka in aka ce an danganta ka da alkhairi kana da albarka in aka ce an danganta ka da alkhairi mutumin kirki ne to ya kai ga yana cewa da shi wahabul khair wahab dan abdullah ya iso wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a daidai lokacin da rayuwar manzo take gab da karewa ma'ana ya zauna da manzo a ƙarshe-ƙarshen rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallam ya haddace abin da ya haddata ya kiyaye abin da ya kiyaye daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda daga cikin irin alkhairinsa ya jiyo mana wannan hadisi da muke tsaka da karatu a kansa aliyu bin abi talib da ya nutsu da shi har yake cewa da shi wahabul khair da ya samu kansa a matsayin halifa na manzo sallallahu alaihi wasallam ya danka shugabanci a hannun wahab inda ya sa shi a matsayin kamar ka ce ɗan sanda ko wani mai bibiya da sa ido kan al'amarin garin kufa da take ƙarƙashin jagorancin da halifancin aliyu bin abi talib allah yadda da su gaba ɗan allah ya karɓi rayuwar wahab ɗan abdullah sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam abu juhaifa a shekara ta 64 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. sharhin hadisi cewar da wahab dan abdullahi abu juhaifa akha an-nabiy sallallahu alaihi wa wasallam baina salman wa abi darda annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya hada yan uwantaka tsakanin salman da abu darda wane ne abu darda wane ne salman salman shi ne salmanul farisi sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda da kafin aiko manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rayu a cikin kiristanci kafin kiristanci kuma ya kasance da shine mai kunna wutar da suke bautatta da shi da mahaifinsa daga baya zuciyarsu take ba cewar wannan ibada da suke yi ba taimaka ba su kenan kullum siyo mai ana konewa kuma a ce wannan abin da ake ta siyan mai ake konewa shine abin da za a bautawa shi da kansa zuciyarsu take ba cewar wannan abin shi fa bai kwanta ma a rai yaushe za a ce wuta ce a babbauta to a kokarinsa ne ya samu abin yi na addini na kwarai shine ya shiga kiristanci wannan kiristanci da ya shiga ya harka bibiyar malaman kiristoci ina samun abin da ke na gaskiya wanda ba a gurɓata ba abin da annabi isa ya tafi ba al'umma ya kuma ga abin da ya gani daga malami zuwa malami na sarrai da irin abin da ya shafi wato kudayen duniya amma dai shi fafutukarsa da fatansa ya samu abin da zai je wa ubangiji da shi na ibada da bauta yana haka har ya zamanto idan ya ga wato badan da yake karkashinsa alamu na rashin lafiya ko barin duniya ya kama shi sai ce to ya masa wasici idan yake masa nasiha da ikoma in ya bashi ma'ana in ba wannan sai ce to ka tafi gurin malami kaza a guri kaza ina ga in ka zauna gurinsa za ka samu abin da kake bukata na addini har aka kai ga na ƙarshe shi ma da ya gaba lafiya alamu kamar zai bar duniya ita tuwa kake min nasiha da koma gurinsa in bayan ba kai ice ka tafi can garin da bilai shine garin madina allah zai aiko annabin ƙarshe a wannan gari sai ka bi shi ka karɓa abin da ya zo da shi na addini a wannan yake nuna abin da suke kai na ƙwarai ne domin wanda duk yake kan abin da annabi isa ya tafi ibar al'umma a kai to shi da ma zo da cewa wa mubashirar bi rasulun, ya ati min badis muhu ahmad shi ya yi albashir da zuwa annabi muhammad ga ba zai bi shi ba saboda haka ya taho garin madina a nan ya haɗu da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bibi irin abin da aka ba shi na alamu da zai gane annabi da shi na cewar baya cin sadaka yana cin kyauta akwai hatimin annabta a kafaɗarsa da haka zuwan farko da ya zo sai ya zo masa da dabino ya ce ga sadaka ya kawo masa a gabansa ya gadi ya rabar bai ci ko ɗaya ba ya ce to alama ta ɗaya ke ya sake riko dabino ya kawo masa wani karo ya ce dabino na kama kyauta a gabansa ya ga ya ɗauka ya ci ya ce biyu kenan ko na uku kuma to ya zai ya ga hatimin annabta da ke kafaɗar manzo kuma yana sanya sutura sau da haka da ya zo sai je koma bayan manzo ina jiran tsammanin wani dalili ya sa mayafin da yake dafa da shi ya zame to allah cikin kwansa sai manzan da kansa ya zame mayafinsa yana ganin wannan alama ta atimin annabta da ke kafaɗar manzo sai ya kifa a kansa yi kalmar shahada shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kun ga hijira ce ta kawo shi madina don neman ya samu addini garai ya bauta wa Allah amma ba irin hijira waɗanda suka to daga makka zuwa madina ba ce ko ba kuma da suka bar wasu garuruwan suka zo nan ba ne an fahimta ko amma dai sunansa shi ma muhajir wanda ya ƙaura daga inda yake don samun inda zai bauta wa Allah don ya sami bautar Allah ta ƙwarai ya bauta wa Allah Ku shi wannan sahabi salman manzo sallallahu alaihi wasallam da ya dawo garin madina ya rika hada alaƙa ta yan wantakar musulunci tsakanin mutanen makka da suka yi ƙaura daga makka zuwa madina da kuma 'yan madina da suke haifafun madina 'yan asalin madina sau da haka sai a samu sahabi da ke makka sai a haɗa da sahabi da ke madina tun da shi ɗan gari ne a ce to kai ga abokin haɗin a ɗauki alkawarin taimakawa juna abin da yake da shi na masaniyar addini da ido shi da ya riga karɓa addini kuma zauna a tun a makka isan abubuwa ya ƙare ka da shi kai da kake a mahaifarka kake da matsuguni da wasu abubuwan amfani su gona su shago su waye sai ka agaje shi da wannan sai zama kun taimaki juna a titi to haka mazo sallallahu alaihi wasallam ya rika hada wannan alaka to cikin waɗanda aka har hada sai zama to abu darda wanda ake cewa uwaimir dan zaid cikin mutanen madina dan kabila khazraj cikin manya-manyan kabilu da ke garin madina sai mazo sallallahu alaihi wasallam ya haɗa wataka tsakanin su salmanin faris ce to kai mai ƙaura da za a daka da shi ba mai ƙaura daga makka zuwa madina ba ne mai ƙaura daga faris ne zuwa madina an fahimta ko saboda haka ku ci gaba da alaƙa ta taimakon juna a musulunci to shine wannan sahabi wahab dan abdullah abu juhaifa yake sanar da mutuwar manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya kulla wannan alaka ta yan uwantakar musulunci tsakanin al Farisi da Abu Darda fazara salmanu abad darda sai salmanu farisi ya ziyarci abokin yan uwantakarsa musulunci abu darda Waimir bin zaid da ya je ya ziyarce shi fara'a ummar darda sai ya ga matarsa uwar darda mutabazzila sanye da tsofaffin kaya ba kwalliya irin ta bahaushe da yake cewa da daurin kirji ko ba a yi kwalliya ba ba a gyara gashi ba ba a yi kunshi ba ba a sa kwalli ba ba a yi wanka an shafa mai ba haka dai a hargitsa su shine mutabazzila da ma nuki ya ce ke ko me ya same ki to a wannan gaba ana sanar da mu cewa sahabin annabi salmanul farisi ya riƙe alƙawarin ‘yan uwantakar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa tsakaninsa da sahabinsa abu darda don haka yana barin me yake je ya ziyarce shi a gidansa don aiwatar da wannan keniya ta tsakaninsu akan addini sannan ana sanar da mu cewa lokacin da abu darda ya zama bai gida shi kuma Salmanu. faris ya zo ya ziyarce shi ya tarar da matarsa amma ko da ya zo ya tarar da ita a shigar da ba haka ya kamata a ce macin da take da aure tana yi ba don haka bai batta ba sai mata tambaya me yasa kike kan wannan hali me yasa na same ki irin wannan yanayi na shigar da ba ita ce ta dace da macen da take da aure ba to a wannan gaba ana sanar da mu shar'ancin haɗa 'yan uwantaka da ƙarfafarta tsakanin musulmi da musulmi ko yanzu aka ce ga wani ya baro Legas ya dawo kano ko ya baro jos ya dawo kano ko ya baro abekuta ya dawo kano a matsayin kan ɗan musulmi idan jagoran al'ummar musulmi da ke nan kano cewa ne ka karɓi bakuncin wani daidai ne kai ka taimaka masa da abin da kake da shi na ido a addini ya samu gogayya da kwarewa ta sanin yadda zai bauta Allah da sanin dokokin shari'ar musulunci shi ma kuma idan da wani abu da zai agaje ka da shi ko wata wayewa da yake da ita ya kare ka ku zama kun ƙari juna addini ci gaba kuma kuma ku samu ci gaba sannan wannan hadisi na sanar da mu shar'ancin ziyartar 'yan uwa musulmi a tsakaninsu ka rika zuwa kana ziyartar ɗan uwanka musulmi kana sanin wani hali ke ciki na sanin wani hali kake ci abubuwan da suke na matsaloli a tsakanin musulmi ku tattauna su ku maganta abubuwan da suke na cigaba ku tattauna a yi su don a ci gaba sannan wani hadisi na sanar da mu akwai halaccin kazanta da matar da bata haramta da aure gare ka ba ajnabiya idan wani dalili bukata ta kama a shari'arci domin mata abu darda ba mata salman al-farisi ba ko amma yadda da amintuwa da juna da yan kwantakar da ke tsakaninsu da manzo ya hada ta sa ko da ya ziyarci abu darda bai same shi bai sami matarsa ya ganta ainihin da har yake cewa da ita ke ku me yasa kike a cikin irin wannan yanayi me zai sa ki zama bayan kina da aure ko to dalili yakan iya sa a shari'anci wani uzuri karɓaɓɓe ko wani dalili isa a samu tattauna tsakanin ajnabi da ajnabiya mutumin da ba matarsa ba ko kuma matar ba da mamajinta ba kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zanta da wata baiwar Allah yar Madina ta kace ya manzon Allah ina son ganin ka mai gefe suka tattauna ta tambaya abin za ta yi ba ta amsa sannan ta tafi malamai suka ce idan musulmi izanta da wata musulma a gurin da yake bayanan jama'a tattaunawar da bata saba da shari'a ba ko ta zo ta wuce ta yi muku sallama kuka amsa an dai samu magana ta guda ko wannan bai saba da shari'a abinda shari'a ba ta yadda ba a keɓe ko a tattauna abinda bai dace ba a shari'a tambayar da salman al-farisi ya yi wa umar darda ya na ganki a haka a shiga wa ba irin shigar da ta dace da wacce take da miji ba ai abin ne wanda yake daidai ne da tambaye ta haka ya haka don a kawo mata gyara da kuma nusarwa a ciki sannan wannan gaba tana san da muke ashe abin da ya dace da mace da take da aure a musulunce ta zama tana zama cikin shiga kyakkyawa da kwalliya da tsafta don mijinta ya samu wato ainihin kwanciyar hankali da nutsuwar cewar ina da mutum za ta nutsar da shi ta kwantar da hankali in yada gidansa kunga shi da ya zo tar da ita a haka ba a cikin shiri da kwalliya ba sai ce garinya me ya faru me ke faruwa da ke kira da miji amma ba kya shigar da mijinki zai gani in sha'awa kike a cikin kaya wanda suke tsofaffin kaya kun yake sallar da mutuwar tsarin musulunci tun lokacin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka san da mata aure ta zama cikin gyara da tsaftace wato ainihin jikinta kamar yadda idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya tafiya yaƙi aka tafi ko wani dalili na ibada kamar aikin hajji ko umara to aka kusa madina yakan saurara cewar a bari sai gari ya waye in dai haddada da dare aka ƙara su to ka a shiga cikin dare a bari gari ya waye wacce za ta yi wanka ta yi wanka ta taje kai ta gyara to sannan a shiga kada ka je ka ga abin da ranka ba zai ma ba zai maka daɗi ba daga dawa kuma a ce an fara faɗa a ce kai da da baka nan lafiya lau muna zaune kalu daga dawa ka tashi hankali ko yawo to saboda haka wannan yake nuna cewar ashe a tsari na kura addinin musulunci mace mai aure bai kamata ta zama a yanayi wanda bai dace na kazanta da rashin tsafta da makamantarsu qalat kuka abu darda laysa lahu hajatun fid duniya. ita ba su ce ba haka kawai nake zaune da tsofaffin kaya ba dalili ta me dalilin ki ta ce ɗan uwanka abu darda da musulunci ya haɗa ko zuwa ƙarfafa ɗan uwantaka tsakaninka da shi bai da bukata game da duniya mai take nufi da bai da bukata game da duniya abin da take nufi da bai da bukata game da duniya bai da bukata game da matan duniya don ita bata ce daga cikin matan duniya kuma matarsa ce to bai damu da ita sai take gato tun da bai damu da ita ba ita mai zai sa ta damu kanta da shi ci gaba da zama a yi girki a ci abinci wanda ne ya sa an yi hira to ma bai yi ba shi kenan an fahimta ku? to wani sai yake nuna cewa ashe duk sanda kake tare da matarka ka damu da al'amarinta ba to wani na iya haifar mata ita ma ta cewar bai kamata ta damu da lamarinka ko ɗabi'a ce ta ɗan adam duk sanda ka damu da shi yakan damu da ta sanda ka fita sha'aninsa shi ma yakan fita sha'anin ba kuma sai shi ba haka halittun Allah su ko dabba ce kake jadda a jiki kake ririta ta ta za ga ita ma ba ta son abin da zai shafe ka dubi masu kiwon kare da kula da shi yadda yake tsaransu da ba da gadi da bai su a zo a cutar da su kuwa masu wani to haka bayi suke sada ka ita ma sai take cewa ba wani abu ya sa take zama haka a cikin kaya tsofaffi marasa wato gyara ba mijinta bai damu da matan duniya ita a zamanta da shi abin ta fahimta ke ya zo a cikin ruwa da imamu dara kufni cewar kuka abu darda laye lahu hajatun fi nisa'id duniya dan uwanka abu darda ba shi da bukata game da matan duniya ni ko mace daga cikin matan duniya shi yasa ka gani ma nake irin shigar da nake sannan bayan haka wannan gaba tana sanar da mu cewa ziyarar da abu eh, salman ya kawo gidan abu darda ta yi amfani domin zuwansa ne yasa ya san cewa mata abu darda tana zama a yanayi na rashin kwalliya da gyara jiki kuma zuwansa ne yasa ya san abu darda shi ya jaza haka ta faru da ya zamanto ba ta gabansa ko to wannan kisar da mu amfanin ka ziyarci dan uwanka musulmi akwai abin da ba faɗa ma zai ba sai dai idan ka ya gane ma akwai abin da ba faɗa ma zai ba sai dai kunnan ka ya jiye ma to in na gyara ne sai ka kawo gyara in na kuma wanda za ka sa a ci gaba da yi ne sai ka karfafe shi a ci gaba to shine abin da ya faru da salman da abu darda da kuma ummu darda so da haka banda wannan ana sanar da mu a daidai wannan gaba cewar ina daga cikin haƙƙin wanda ya ziyarce ka a matsayinsa ɗan uwanka musulmi ka karrama shi ka martaba shi da haka sai aka ce da mu da ta ce ai mijinta bai da bukata game da duniya sai aka gaba na faja a abu darda sai abu darda ya zo fasana alahu ta'aman ya yi wa salman abinci ko ya sa aka dafa wa salman abinci ko faƙala lahu kul sai ce da shi ci fa'in inni sa'im ni ina azumi amma kai da ba azumi kake ba ci abinci faƙala ma ana bi akilin hatta ta akula ce a ah, ba fa zan ci wannan abinci ba sai ka ci fa sai shi ɗin ma ya ci aka haƙura da azumin tunan da ba a bar bako da yunwa don azumin nafula ko wanda sai ke sanar da mu yana daga cikin haƙƙin wanda ya ziyarce ka kamar ta bashi kai masa karɓa da ta dace idan da damar abinci a gabatar masa haƙƙi ne a sauke shi da abin da zai ci saboda haka yi masa abinci ya gabatar masa kada ka zama malam matsoro dan boko mai abinci a langa ce kai baka gaya masa ba saboda haka bai girka da kai an gane ko a ba daidai ba ne eh, ai darajarsa da kimarsa da barin abin da yake ya taho gurinka ta isa ya sa inda da abin da za a bashi a bashi kuma ka annabi na cewa Allah na taimakon bawa matuƙar bawa na taimakon dan uwansa an ka bashi za ka samu wato an agaji daga Allah mai bayarwa zai sake baka abin za ka bawa sannan wannan hadisi na sanar da mu a daidai wannan gaba cewar ashe sahabin annabi Abu Darda bawa ne mai yawan ibadar azumi da haka an zo ziyartar satar an tarar ko sannan wannan gaba tana sanar da mu ashe ya halatta in kana azumin nafila ka datse ka haƙura da ƙarasa shi don wani dalili mai mahimmanci to wannan bako ne shari'a ta ce karrama shi in sauke shi in gabatar da abin da zai ci to ga shi kuma na ce ya ci ya ce shi ba zai ci ba ban to in ce ni ku azumi nake nafula sai na ƙarasa in bashi da yunwa aiko bai dace tun da ma fina ce zai iya a wata ranar dan ban yi a ba kuma ni da ɗauko da ita ba ta tashi a banza ba Allah ya ga da dalilin da ya sa na aji sai ya aji malamai suka ce wannan ba ta cikin abin za ce dole sai ka rama tun dama ba ba kance kai ba sa kai ne za ka wata ibada to sai wata ibada ta sa ka haƙura da wata kai wata sannan bayan haka ci gaba sai ake gaya mana cewa falamma kana laidu da dare yayi zahaba abu darda ya qum sai abu darda ya tafi zai sallar dare zai tsayuwar dare kenan bayan azumi da yake yi da rana kuma mai kokarin ibada ne cikin dare to da dare da rana a ibada yake shi yasa matarsa ta ce abu darda bai da buƙatar duniya duniyar nan dai mai ake wa a ci a sha to shi da rana azumi yake inda da dare ne a kwanta a yi bacci a huta a biya bukatar sha'awa da iyali ba wannan bane a gabansa sallar dare ce a gabansa an fahimta ko to da haka ta faru shi kuma wato bakon bakonsa salman ganin ya tashi zai salla a farkon dare faƙala lahu nan sai ce da sha kwanta kai bacci bawan Allah kwanta ka yi kenan shi ma rana a nan zai kwana ko tunda haga shi kwana ya hada shi ka iya yin bako a ba shi makwanci ya kwana kuma za ka iya yin bako ka zo ku kwana tare ranar ka ɗebe mai kewa an fahimta ku to wannan ne abin da ya faru da shi so da aka sai ce a ah, kwanta kai bacci kun ma ba ya ƙomo sannan da ya ga an ɗan samu ya yi baccin dare ya nisa sai sake tashi tafi zai alwalar wato sallar dare ina so ya sallar dare faƙala mu sai salman ya sake cewa da shi nan kwanta dai kai bacci ai daren da saura kaga wannan shine amfanin ɗan uwantakar da manzo ya haɗa tsakaninsu wanda yake da ilimi fiye da wani isan abubuwan da suke su ne suka fi daidai a shari'a ya saita dan uwansa akan waɗannan abubuwan in ba dan ya kasance ya ziyarce shi a gida ba ba zai san cikin waɗannan abubuwan yadda ya sani nesa nesa ba ta sa ka san su ko sai kusa wannan shine amfanin kusanta dan uwanka musulmi ya zama kana jikinsa yana jikinka kana kusa da shi yana kusa da ka to da haka ta faru thumma ai bayan ya ce da shi nan ice kwanta kai bacci falamma kana min akhirin lai yayin da dare na ƙarshe kashin na uku na dare na ƙarshe ya yi ƙala salman ƙobil a sai salman ya ce da shi to tashi yanzu fasalla ya jami'an sai suka yi sallar gaba ɗaya su biyu curnima da na bakunce ka ba sallar ce ba na yi ina yi tashi ma mai tare to da sai kira cewar a daren ba ce aka yi ka wa Allah duka ba ko shi manzon ce aka da shi ko da aka ce da shi aka ce kumin laila illa kalli sai aka ce nisbahu aw usmin hukali ka iya yin rabinsa, a matsayin ka na manzo da kakkiyar kowa A inqus minhu qalila ko kuma a rabin ma ka raki kakka ya raba ka rage shi da karama ka gani kai ɗaya bisa uku ai ba rabi ba to sai ce da shi yanzu ka iya tashi a yi sallah ta dare jiki ya huta sannan kuma a samu abotawa ita kanta bautar ta Allah da za ka yi sai ka fita da nishadi saboda ba gajiya a tare ashe da idan goman ƙarshe ta shiga wasu masallata yake catu mun dakata da yin asham a je a yi bacci a dawo a yi sallar idan dare ya tafi raba ko kuma kashi ɗaya na ƙarshe na ukun dare ya shiga ko ashe wannan zai iya zama abin kalla a matsayin dalili da hujja ko sau don aka ɗanyi baccin nan jiki ya huta aka taso to har za a idar baka gyangyaɗe ba saɓanin wasu yin baccin da farkon daren su zo kuma ana tsakar sallar sai ana tarata to ya tafi zai faɗi na kusa da shi ya kama shi ko ba an karba ko yaki ko ko kuma an yi sajada an dago an yi tahiya an ƙare bai san an dago ba shi yana bacci to kaga ba riba kai baka baccin ba kuma baka ibada so da ka sai shi da shi yanzu tashi mai sai suka yi tare to wannan yasa sai malamai suka ce ashe sallar dare akwai halaccin wani lokaci ku iya yi kai da wani dan uwanka musulmi kamar da kuma za ka iya kai kai kadai din ka tunda ba dan ya ziyarce shi ba ai shi kadai yake sallas ko yau amma da ya ziyarce shi a shi akwai halaccin za ku iya yin tare wani ya wani limanci kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam abdullahi da abbas ita da shi a gida yana sallar dare ya bi shi kamar yadda hudhaifa ya bi shi kan gane kamar da abdullahi bin mas'ud ya taɓa binsa to ana samun malamai suka ce in wani lokaci zuwa lokaci an yi sallar dare a jam'i babu ne in kuma kowa ya tasa shi kadai dama shine asali kowa ya tasa in kai a farkon dare kake yi kai ka kwanta shi ke cin a tsakiyar dare yake in ya tashi sannan ya kwanta shi ke me a ƙarshen dare ya yi faƙala lahu salman bayan sun yi sallar sun idar sai salman ya ce da shi to ga wata koyarwa inna li rabbika alayka haqqa tabbas ubangijin kai yana da haƙƙi a kanka sallar da muka yi yanzu muka dakata da yin bacci muka yi ta in bai ubangiji haƙƙinsa na bauta wa inna li nafsika alayka haqqa kuma haƙiƙa gangar jikinka kai kanka gundarin kanka kana da haƙƙi a kanka shi yasa na ce maka kwanta kai bacci ka sake tashi na ce sake kwanta kai bacci kaga da ka huta jikinka ya samu haƙƙinsa wali ahlika alaika haqqa iyalanka kuma na da haƙƙi a kanka na zo na tar da matarka ba kwalliya na ce ya haka ta ce ai kai matan duniya ba sa gaban ka to ai tana da haƙƙi a kanka ya za ka auro ta kawo ta kuma baka kula da ita a bangaren haƙƙin zantawa da ita ko kuma abin da ya shafi biyan buƙatar sha'awa ta samu biyan buƙatar da gare ka ya haka a tana da haƙƙi a kanka sau da haka daren nan in an ba ubangiji nasa an ba wa jiki nasa to ita ma a ba ta nata ko fa'ati kulli dhi haƙƙin haƙƙa ka zama adali ka baiwa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa Allah ya samu haƙƙinsa kai ma ka samu haƙƙinka matarka ta samu haƙƙinsa ni ma da na zo bakunta ka na samu na don an dafa abinci an bani ko to kowa a bashi haƙƙinsa fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallam abu darda bayan ya samu wannan koyarwa da ƙaruwa da wannan bayani da karantarwa a aikace da kuma a maganance sai ya tafi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam babban malamin su ya ji daga mai digiri ya tafi gurin profesa ko yawwa fa zakara zalika la sai ya faɗa masa abin da ya faru da shi da salman fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da mace Allah su tabbata gare shi yace sadaqa salman salman yayi gaskiya abin da ya faru rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya cewar dan uwanka musulmi na da hakki akan ka na kai man nasiha da zarar ka ga dalilin zai sa kai man nasiha ga salman ya yi wa abu darda nasiha ya ɗora shi akan abin da ya fi zama daidai wannan yake sanar da mu idan ka samu wani bayani na ilimi kana so ka sake samun tabbaci da ingancin wannan abin za ka iya samun malamin malamin da ya koyar da kai ka sake tuntuɓarsa a kai ya sake tabbatar maka da abu haka ko shi ne abin da salman sannan wani hadisi na sanda mu cewar duk sanda mutum yi gaskiya aka baka labarin cewar wani baka za ka yi to ka tabbatar in gaske ce ka ce gaskiya ce kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan yake tabbatar mana cewa Abu Darda mutum ne mai gaskiya da shaida daga bakin manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa mai gaskiya ne yana faɗa gaskiya domin ya faɗe ta Salman ba ni sai ce mai Abu Darda ko Salman nake so ya tuntuɓa harshe saboda haka wannan hadisi eh, yana ƙaranmu da cewa a zamantakewa ta musulmi da ɗan'uwansa uwansa musulmi magana ce ta ƙarar juna da amfanin juna ba ɗan'uwanka uwanka musulmi ya rigama ina ɗari-ɗari da kai ba ina kaf-kaf-kaf da kai ba a isaki jikinsa iwalwala ya ji kwanciyar hankali da nutsuwa in yana tare da kai a matsayin kan uwansa wannan shine abin da wato adam manzo ya dora sabaya kai kuma shi ita ce koyarwar da mu ma ake bukatar mu kasance a to wannan hadisi shi ne irin abin da wato ke koyar da mu malam imam nau ya kawo shi a wannan babi da muke tsaka da bayani akai babu da babu fil iktisadi fil ibada babin da ke bayanin tsaka-tsakin ibada ita ce abin nema a musulunci kisa kai abin darda salon da kake tafiya a kai ba tsaka-tsaki ba ne a ce ka share dare gaba ɗaya ka baiwa allah jikinka bai samu hutun da ya kamata ba matarka ba ta samu haƙƙinta ba a ba daidai ba ne ko shi sa aka kawo babin don mafanci a a daidan a wara wa ubangiji nasa a wara wa jiki nasa iyali ma ta samu nata inda ba koma a bashi nasa wanda shine adalci su za ka to wannan yake sanda mu duk sanda za ka wani abu na ibada kakkaɗa ko da zafi kakkaɗa ko ta salon da wato za ka sare ka ƙosa ko kuma ya zama waɗanda kuke tare da su kana sare musu da haƙƙinsu a ta dalilin kana wannan abu ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya saka wa Salman al da alkhairi ya kuma wato datar da mu da yin irin abin da i kuma zama wato ainihin mun dace mun haɗu ga baki ɗaya a daru salam a gidan aminci tare da su wani shi ne karatun ne abin da muka da Allah ba mu dasa kuskure Allah ya fi kace kamar wani lokaci to lokacin da za a iya cewa kashin karshe na dare in an kasa dare uku ice ya za a gane kashi na karshe na dare idan an kasa dare gida uku karfe nawa yanzu rana take faɗo musa shida da rabi karfe nawa alfijir ike ketowa a matsayin dare ya ƙare musa shi biyar da rabi an fahimta to idan ka ɗauka daga shida da rabi in ka ce bakwai da rabi takwas da rabi tara da rabi goma da rabi sha ɗaya da rabi sha biyu da rabi ɗaya da rabi biyu da rabi uku da rabi hudu da rabi biyar da rabi awa nawa 11 kenan dare yana da awa sha ɗaya gaba daya to idan ka raba sha nan gida uku farko mun ce daga shida da rabi sai ka ce to bakwai da rabi takwas da rabi tara da rabi ka ɗauka ka ɗauki kashi daya ko a cikin sha ɗaya da ake da shi ko mu ce a ƙaro ma yawwa goma da rabi ka ɗauka shi ɗaya ka fahimta ku sai kuma ka ɗauka to sha ɗaya da rabi sha biyu da rabi ɗaya da rabi biyu da rabi ka ɗauki kashi na biyu abin da ya kama daga nan kuma har a yi sallah asuba cikin kashi na uku ka fahimta to saboda haka za ka iya kai baccinka ka har biyu kaga in kaddara ka kwanta karfe tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu ka samu wajen awa biyar kana bacci sai ka tashi ka ibada a huce ba wani abin da ya sha to kamar irin haka yanzu ka gani masha Allah na eh ba a cewa idan ka yi nasiha ko kuma shawara ga ɗan uwanka musulmi bai ɗauka ba ko bai aiki da ita ba ka ɗauka cewar ka samu damar daina masa shawara ko nasiha don manzo yana cewa haƙƙul muslimi al muslimi hamsin a wani lafazin sittin to a lafazin da yake cewa sittin din nan a nan ne ya kama maganar cewar kai wa ɗan uwanka musulmi nasiha in ya nemi kai masa banda wannan da cewa in ya nemi kai masa kuma akwai hadisin abdullahi bin eh, jarir bin abdullahi bajali da yake maganar manzo sallallahu alaihi wasallam san da i chaffa alƙawarin karɓar musulunci da gare shi ko kuma salar da shi addini musulunci ya ce masa to da sharadin zai yi nasiha ga ɗan uwansa musulmi saboda haka sai zamanto ana goya karbar musulunci da yin nasiha ga ɗan uwa musulmi haƙƙi ne mai girma da karfin gaskiya saboda in ka ba wata shawara bai aiki da ita ba ko wata nasiha bai aiki da ita ba da yiwuwar wata ranka ba shi wacce kuma zai ga cewa ba ta tsallaku ba ko ba maki wacce ka ba shi karba idan ta yi dalili ya samu kansa a cikin wani yanayi da bai ji da daɗi ba zai ce wani fa mai kauna ta ne zuciya ba yadda ya yasa ta ga masa wani fa da ya gama ka ƙiji to kaga amfanin karɓar da sai ka goma illar kin karɓar ta kai ga nuna jiyau ne saɓanin in ka watsar ka daina shi shaɗan ya samu abin da yake so cewa ɗaya to wane ya ji haushi sakamakon wane bai karɓi shawara ba ko nasiha ba ya daina bayarwa haƙƙinsa da gare shi ya rasa shi haka yake so da sannan kuma gyaran da za a samu daga shi in ka ga masa ba za a samu yawo wa ya yi magana da kullum ja kuma a cikin da zai samu sai ga kuma shi wannan munafiki ya mutum da bai to wanda kuma wato kai iyayenka ya zama shaidan din ya riga ya hore maka ya hana shi ya karba abin da yake na daidai girman kai ya shiga da wasu abubuwa makamanta haka ba yadda ka iya da shi ai za ka yi abin da ka iya ne fattakullaha mastaqafa ya to kullum kana kokarin fahimci juna ka saisaita tafiyarsa ka gyara shi shi kuma na bin tsirewa ina kin daɗin sha'ani abin ma yana fin na muni ba da ka iya sai ka haƙura kayan abin da za ka iya allah ma shida eh, wannan ka da daidai na eh akwai hadisin da yake magana cewa wanda ya karanta amanar rasulu zuwa karshen ta ayoyi biyun karshen suratul baqara sun isar masa sai su malaman suka ce sun isar maka daga tsayuwar dare ko sun isar maka daga abin da ka yi na karanta alqur'ani ka samu lada da sakayya da ike bawa da suke karanta alqur'ani ko sun isar maka daga baka kariyar duk wani abu zai iya cutar da ka ma'ana dai an taba ganganu na cewa da yake sun isar abin fa yana da faɗi to sai suke ganin cewa in baka samu damar kai sallar dare kafar ka a gabar da ba zai baka iya yi daren ya taho kariya kan ma ka rasa da katil fajr ko kuma ka rasa asuba suka ce don karanta da rasul zuwa karshen aya karshen sura to ta isar maka kamar kayi sallar dare kamar wato ainihin kayi wani abu na tsayawar dare za ka samu sakayar da Eh hadisi ne ingantacce akwai sanarwar da na jiya zan sa nana tata na fom da aka samar ga wanda suke da sha'awar koya harshen larabci a mataki na farko yadda zai za ka iya samun abubuwan da za ka iya ɗanzantawa da yaran ba ka zama kamar sudais ko shirin ba a alaƙalla dai kaji in ana faɗa kuma in an faɗa kai ka faɗa kai a gane a matakin farko in tafiya ta tafiya kuma har ma a yi abin da ya fi wanda aka yi to ana so za a kuwa da larabci karatunsa rubutunsa hirar bakansa sannan kuma alkur'ani karatun bakinsa da sanin tarjamas ɗan fassara ta kusa wacce za ta baka saƙon abin da kake karanta to shine ake so za a yi shi ranar asabar Lahadi? daga hudu da kwata zuwa shida saura kwata kuma ƙa'idar ta tana da za ka rika biyan kuɗi a tam ba kyauta ba ce yawwa wannan abin da za a rika karɓa za a rika tsarin tsarin da in an samu wani malamin banda ne zan fara yanzu to ba zai zama yana yi ba wani abu za a bashi zai ɗauke masa kewar abin da zai baro izo ya wannan an fahimta ku sannan kuma in bukata ta kama ta za a sai cok ko za a yi wani abu na amfani da abin da karatun zai kama da wannan abu za ka ɗauka so da haka akwai fam ɗin ina nan bai ƙare ba iya adadin da muka samar in ya ƙare to ya ƙare waɗanda suka samu su ko za a fara in tafiya ta tafiya kuma ka ga da yiwuwar yawaitar wanda za su ƙaru da su kuma sai a sake wani fam ɗin a siyar gwargwado a sake buɗe wani ajin amma da yanzu wannan ajin farko ake so a buɗe to da haka akwai fam ɗin za ka sai fam ka je ka cike ka da da shi aka da da shi muka ga adadin da muke bukata ya samu da lambar waya da kasa za mu kira kowa ce ka to rana kaza za a fara karatu insha Allah alaikum salam akwai adadin shekaru ne ko kuma sai ka sai kun za ka a'a shi ba ya da yake na manya ne shi sa ba a jiki aka sa makama Ibrahim Academy sashin karatun manya maza an gane ku Sashen karatun manya maza ko ka girme za ka iya shiga na a fam ɗaya ɗari biyu ne kuma shi fam in ka je ka cike kuma kuɗin makaranta kuma za ka yana na jikin shi yau subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk